بسم الله الرحمن الرحيم هدوبر متوانا موكا ذاتي مغانا ني اكم متعين شهيدي اغنون اوبنججن سو غودياتا تبتغ الله اوبنججن تالكي واندا اتكي لتاكن سمي جرمائكي چيوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين Ma'ana kada ka taɓa zaton cewa waɗanda aka kashe su a wurin ɗaukaka kalmar Allah matattu ne hasali ma rayayyu ne suna samun arzikinsu a gurin ubangijinsu suna farin ciki da abin da Allah ya ba su na falala kuma suna yin albishir ga waɗanda ba su riga sun zo sun cin musu ba cewa kada ku ji wani tsoro balle ku damu suna yin musu albishir da ni'ima daga Allah da falala kuma suna bayyana masu cewa lallai Allah maɗaukakin sarki baya tozarta ladan muminai ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida cewa lallai shugabanmu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah Ubangiji ka tsara masa tsira da aminci da albarka shi da alayensa da sahabbansa da duk wanda ya bi su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lallai shahada a wurin ɗaukaka kalmar allah matsayi ne babba kuma kusanci ne da ubangiji subhanahu wa ta'ala hasali ma shahada zaɓi ne da allah maɗaukakin sarki yake yi magwarazan bayansa waɗanda suka sadaukar da kawunansu domin taimakon gaskiya da ba ta kariya da kuma ƙoƙarinsu na baiwa ƙasarsu kariya da iyalansu da samar da aminci a dukkan waɗannan allah mai girma yana cewa وليعلم ladina amanu wa ويتخذ minkum shuhada?" ma'ana saboda Allah ya bayyanar da waɗanda suka yi imani kuma ya zaɓi shahidai daga cikinsu saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓanta shahidai da wasu matsayi da manyan lada masu girma da karamomi na ban mamaki babu abin da ke nuna haka kamar maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa na rantsa da wanda rayuwata take hannunsa na yi burin a ce an kashe ni a hanyar ɗaukaka kalmar allah sannan a sake raya ni sannan a kashe ni sannan a sake raya ni sannan a kashe ni sannan a sake raya ni sannan a kashe ni babu shakka sahidai suna da matsayi mai girba cikin waɗannan matsayi ɗin tuɗin rayayyu ne a gurin ubangijinsu da wata rayuwa wadda ɗan adam baya iya riska Allah bai girma da ɗaukaka yana cewa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la shoron. ma'ana kada ku kuskura ku ce ma waɗanda aka kashe su ɗaukaka kalmar Allah matattu hasali ma rayayyu ne ne kawai dai ba ku sani ba an karɓo ruwaya daga jabir ibn abdullahi allah ya ƙara yarda da shi yake ce annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya haɗu da ni sai ya ce ya jabir ya na ganka ba ka da karsashi duk ka karaya haka sai ce ya manzan allah mahaifina ne ya yi shahada ya kuma bar mini yara da yawa ga bashi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shin bana yi maka albishir da abin da ubangiji ya tarbi babanka da shi ba sai ya ce ya rasulullah ai mini albishir sai ya ce lallai allah bai taɓa magana da wani ba sai ta bayan hijabi amma shi mahaifinka allah ya raya shi magana da shi wato ba tare da hijabi ba ya ce ya bawa na me kake buri sai ya ce ya ubangiji ina burin ka sake raya na a kashe ni saboda ɗaukaka saboda kai a karo na biyu sai ubangiji yake ce ai hukunci ya riga ya zarta cewa idan an mutu ba za a sake dawowa ba a cikin wannan duniyar sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun ma'ana kada ku taɓa zaton cewa waɗanda aka kashe su wurin ɗaukaka kalmar allah matattu ne hasali ma rayayyu ne suna samun arzikinsu a gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala babu shakka kamar yadda shahidai suke rayayyu a gurin ubangiji haka ma suke rayayyu a cikin zuciya da ƙwaƙwalwa da ruhin ƙasa ba za a taɓa mantawa da su ba saboda irin gudunmuwan da suka bada komin daren daɗewa babu shakka a cikin waɗannan daraja akwai kasancewar ni'imominsu wato zukatansu da ruhinsu za su ci gaba da samun ni'ima za su rinka shawagi a cikin aljanna duk yadda suka zo a rawaito annabi musallallahu alaihi wasallama yana cewa a lokacin da wato a lokacin da aka kashe yan uwanku a yakin uhudu allah ya sanya su a cikin wani tsuntsu kore yannan tsuntsun yana shiga aljanna ya ci kayan marmari da kayan amfanin aljanna sannan kuma ya koma ya kwanta a wani wato kendir na zinare wanda aka rataye shi a cikin inuwan al'arshi haka su kansu masu irin waɗannan shahada suna da lada mai girma ga kuma haske cikakke a ranar alkiyama Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa shuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum ma'ana shahidai a gurin ubangijinsu suna da lada da kuma haske annabi musallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma ummu haritha ibn suraka wanda lokacin da aka kashe ɗanta da ta tambaye shi sai ke cewa ummu harisa ai aljannonin suna da yawa ɗanki kam ya samu aljannar firdausu mafi ɗaukaka don haka a ciki kuma waɗannan wato darajojin za su ceci iyalansu ranar alkiyama Allah zai saka musu ta hanyar tarbiyya da kulawa da suka yi musu za su cece su za su ceci mutane dubu saba'in daga cikin iyalansu da danginsu babu shakka akwai wato ladansu ba zai taɓa yankewa ba ko da ko sun yi wa fati saboda shahidai ne ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ci gaba da cika musu lada yana kuma ba su duk abin da suka dace da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dacewa duk da ya rasu to za a shi za a ci gaba da bashi irin abin da ya cika a kansa wanda ya rasu yana kan hanyar kiyaye addinin Allah to zai ci gaba da samun lada irin na addinin Allah za kuma a ba shi kariya daga fitinar kabari godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga cikamakin annabawa da manzanni shugaban mu annabi muhammad da alayensa da sahabbansa baki ɗaya babu shakka matsayin shahidai matsayi ne da yake da wato babban daraja matsayi ne wanda yake mutumin da ya san gaskiya ya kuma kima gaskiya biyayya ya kare gaskiya ya san ya sadaukar da kansa saboda wannan gaskiyar da kuma kare kasansa da mutuncinsa da kuma kiyaye lafiyar al'umma shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa duk mutumin da aka kashe shi wurin baiwa dukiyansa kariya wannan shahidi ne haka duk mutumin da aka kashe shi wurin baiwa iyalansa kariya shi ma shahidi ne haka duk mutumin da aka kashe shi wurin baiwa kansa kariya shi ma shahidai ne haka mutumin da aka kashe shi wurin kare addininsa kariya wato shi ya baiwa addininsa kariya to shi ma shahidi ne don haka dole ne mu zama na mun kyautata wa shahidan da suka bar duniya saboda rayuwarmu mutanen da suka tsaya tsayin daka domin su kiyaye mana lafiyarmu da amincinmu babu shakka dole ne mu kiyaye da jami'an tsaronmu mu kuma ya mutunta su mu kuma mutunta waɗanda za su zo bayan su duk mutumin da ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da shahada da gaskiya to babu shakka Allah zai kai shi matsayi na shahidai ko da kuwa ya mutu ne a akan wato shimfidarsa ya Allah ubangiji muna roƙonka ka kare mana ƙasar mu da sauran ƙasashe ka kuma ƙara tsira da aminci ga shugaban mu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh